Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da muke gabatar muku mai suna ku karkada kunnuwanku wanda ƙayatacciyar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya a cikin tashoshi take kawo muku a koyaushe domin faɗakarwa da kuma faranta muku da nishaɗantar da ku masu sauraro. Tasha mai kyakkyawan suna wato Al'ajabi TV take ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri wanda kuma har yanzu muna cikin littafin da muke karanto muku wato. Rainan zan yi wanda Asma'u Abubakar 'yar mama ta rubuta Wanda kuma idan ba ku manta ba masu sauraro a baya mun tsaya ne a inda Bassam yake a ofis ɗin firinsifal yana masa kalamai na nuna jin haushin an saka matarsa rawa a yau da ake shirin yin hutu wanda kuma firinsifal ba abin da yake sai faman bashi haƙuri har ma Bassam ya ce masa har ma Bassam ya ce masa wace dama suka samu da har za su saka matarsa yin rawa ba tare da izininsa ba wanda firinsifal ɗin kuma cikin ruɗewa yake ba shi haƙuri wanda a nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Firinsifal ya dubi basam cikin rage murya da muryar ban hakuri ya ce da shi ban ma san da ita a ciki ba ban ma kawo za ta ce za ta yi ba a filin ma da na ganta ban gane ta ba har sai bayan zuwanka amma dan Allah ka yi hakuri an yi kuskure sha Allahu ba za a kuma ba zan ma yi ƙoƙari in ga an cire ta a masu yi sha Allahu ko da an dawo hutu duk ranar juma'a kuma sha ɗaya daidai za ka dinga zuwa ɗaukar ta haka ya dinga baiwa basam hakuri? haƙuri shi ko sai ajiyar zuciya ke ya dago kai ya ce ma principal ɗin daga yanzu basma ta daina sa baby hijab za ta dinga saka hijabi ne babba idan kuma baka yadda ba sai dai a cire ta a makarantar nan principal ya ce da shi ba wani abu wannan ba matsala ba ce ba basam ya kara da faɗin ka kuma faɗa ma student ɗinka basma matar aure ce dan duk wanda ya ma matata ko kallon da bai yi min ba na gani kotu ce za ta raba mu principal ya ce da shi hakan ba zai faru ba insha Allah haka ya fito ya samu basma a mota ko kallon ta bai yi ba ya figi motar suka tafi har suka kai gida bai ce mata komai ba yana yin fakin kuwa a motan ta fito da saurinta kowai gansa bata tsaya yi ba ta shige gida tana sakin ajiyar zuciya da bai mata wani mummunan hukuncin ba ma duk da ta san ba wai kyale ta yayi ba ana saura kwana biyu su yi hutu saboda haka wasan buya suka fara da shi bata yadda sun haɗu ko gurin danin ba ba mata zuwa sai ya gama ya tafi idan ta tafiyar sa sai ta fito makaranta ko da momi ta ce mata ya bata shirya ba ce mata take yi wasa kawai ake ba karatu ake ba don haka ba za ta ba ya zo ya ce ma momi ina take momi ta ce ai ta ce mata ba a komai shi yasa ya juya kawai ya yi tafiyarsa bai ce komai ba momi dai ta lura akwai wata a tsakanin su na yadda suke takun sakar rashin son haduwa amma sai ta yi shiru ba wanda ta tambaya a tsakanin nasu cewa dai ta yi idan ta yi wari maji Basma tana so ta je wajen ummanta amma kuma gashi ba sa magana bare ta tambaye shi. Momi kawai ta yi wa maganan tafiyar Momi ta ce da ita bakin ci ya ce zai kai ki ba? Ta ce mata eh ya faɗa momi ta ce to ki tuna mai kila ya manta ne to kawai ta ce ta fita zuwa ɗaki doguwar rigan jikinta ta cire ta sa turikwata da best ta kwanta saboda akwai zafi hassana ce ta shigo ta ce mata yayi na kiranki ta tashi a gigice yana ina hassana ta ce ya ce ki same shi ɗaki yanzu haka ta shirya ta tafi jiki a sanyaye leƙawa ta fara yi bata shiga ba ta hango shi kwanci kan kujera yana danne danne a waya in baki shigowa ki koma haka kawai ya ce ba shiri ta shigo dan ta zaci ya ganta ba ma tana raba raba ta nemi guri ta zauna a can gefe zonan ta dan matsa daga zaune har gurin kujerar da yake kama kunnen ta yi sosai ya ce da ita haka kiki yawo a gidan ta yi kaman za ta yi kuka ta ce masa har fi sana haka suke sawa fa ya ce mata su ai ba fitowa suke ba a ɗaki suke zaune ko ni ma ba bana fitowa ya yanzu ne da kake kira ni na taho haka dan Allah ya yi ka sake min kunne na da zafi ya ce mata oh dama kin zo ne saboda kina bukata ko ni dai na shiga uku wace irin jarababbar mata na aura ta sauri ta dago kai a firgice ta kalle shi ya ce mata dai na kallo na karki cinye ni yana magana yana kallon kirjinta a zuciyarsa faɗi yake ni da na kira ta na mata faɗa in ma ta kama har da duka amma tana so ta ɗaga min hankali bas ma kuka kawai ta fashe da shi saboda abin da ya ce mata ta ce da shi wallahi yaya ya zaro mata ido ya ce abin hadda kuka Yau na ga ta kaina taso yana magana yana janyo ta jikinsa ya ce mata wallahi ni ba zan iya da jaraban nan naki ba idan abin ya ishe ni zuwa zan yi na kai ki kotu a raba auren nan ba zan iya ba haka kawai ke da gani ta tashi da sauri ya ce da ita cire riganki ta kara fashewa da kuka tana rufe kirjinta da hannu ya ce ke ni da zan taimake ki za ki tsaya yi min yanga ba dan kar na kyale ki Allah ya kama ni ba ko kuma ki je kina neman mazan mutane da sai in kyale ki shi yasa zan taimaka miki kukanta kawai basma take har ya gaji da jira ya ko ta ya ta da kirjinsa ya maida ta kan kujeran ya fara kisan dinta ta ko'ina jikinsa sai rawa yake idan shi ya koma can ciki tun tana motsi har ta dawo ta kasa yau abin ne ya fi na kullum ya mutsa ta yake ta ko'ina a haka sun fi karfin minti talatin yau sai ta ji abin ya mata daɗi sosai kamar kar ya daina sai da ta ga zai wuce tunaninta ta rike shi ta sa kuka sai ya fasa ya kara matse ta a jikinsa wani numfashi yake yi a wahale sun daɗe haka sannan ya janye jikinsa a hankali ita ma ta tashi a kasalance ta gyara rigarta ta ɗauki ribam ɗinta ta maida ba Sam ya juya ya kifa cikinsa akan kujera sai ya haɗa zufa yake ya kuma rike ciki da ƙyar ya dago ido ya kalle ta ita kuma har ta kai hanyar fita a hankali ya ce basma ta juyo ya mata alama da hannunsa ya ce ta zo buɗe durowacin ki ciro min magani da sauri ta je ta kwaso duka na cikin maganin dan ta ga kamar yana jin jiki ya ɗauki wani sannan ya ce ta bashi ruwa yana shan maganin ya fara juyi ya sako daga kan kujeran zuwa ƙasa ta tashi da sauri ta ce yi bari na faɗa ma momi hannunta ya janyo ya ce a'a ki bari yanzu yanzu zan ji sauki ni dai yaya a'a kalli fa da ƙyar kake magana ya matso kusa da ita da ƙyar ya ce basma kar ki faɗa mata wannan sirri ne tsakanina da ke kar ki faɗa kowa kin ji ta ce da shi to yaya haka ta zauna kusa da shi har ya ɗan ji dama dama sannan ya ce ta tashi ta je kada a ga ta daɗe sai kuma yi murmushi ko da yake dama aikin yi niyyar daɗewa tunda abin da kika zo nema sai an daɗe ko na ma manta kiran da na miki shiga ciki zaki ga leda kan gado na ki ɗauko ta ce to ta je ta shiga ta ɗauko ta kawo masa ya ce da ita naki ne ciro ɗaya ki gwada hijabi ne ta sa ta ga ya rufe ta rufe ko kafar ta ba a gani ai ya min yawa haka nake so shi yasa na siyo miki akwai safa a ciki har da ta hannu naga idan kika yi jallalle har san fito da hannu kiki sai ki dinga sawa in kin yi an jima da yamma ki shirya za mu fita za ki raka ni wani guri haka ta ɗauke su kayan kaman za ta yi kuka ta tafi daki da su da yamma kuwa ta shirya haka ta zumbulo hijabin nan da safa har da ta hannu saboda dama dama da lalle a hannunta ta fito su hasana suna ta yi mata dariya yayi yayi matar malam momi sai da abin ya bata dariya yadda ta riko hijabin ta ce saki hijabin mana basma basma ta ce momi faduwa zan yi in na saki basam ya fito ya ce mu je ko kefa da kuna yawo kamar tsirara Allah ya sa ma in mun fita naga inda ake sai da niqab ai sai mu siya ko za ma ki fi kyau ta yi gaba tana zumbura baki gurin mai bra suka nufa ga ta nan ya ce wa matar tare suka shiga ta ko zabo ta bata mamaki ta ringa yi dan me zai sai mata wannan abin ita kunya ma take ji na sawar ta dai tura a hijabi shi ma bata nuna masa ba suka dauki hanya yana cewa kullum ki dinga sawa shi yasa na ce a baki da yawa banza ta yi da shi suka ci gaba da tafiya wani supermarket ya tsaya zai sayi turare tare suka shiga ya ce basma ta dauki abin da take so ya gama daukar abin da yake so ita ma ta dauka wani turare guda daya suna tsaye gurin biya basam ya ji an rungume shi don ashe za mu haɗu da gurɓatacciyar hausar ta cikin murmushi ya ce linda ya kuke bai ma san jan bakinta ya taɓa leɓen shi ba haushi shi ya cika basma bakinta ya taba na yaya ta sauri ta zagayo ta gabanta tana zuwa carab ta kama bakin ta murɗe uban wa ya ce ki kai kasamin bakin ki a namiji na wallahi yau sai na zubar miki da haƙora ke basma ya isa sake ta basam ya daka basma tsawa wace ke rike da bakin linda ta so yi masa gardama amma sai ta kasa haka ta saki bakin linda kamar za ta yi kuka dan bai bar ta ta yi yadda ta so ba sai dai duk da haka linda ta ji a jikinta dan ba abinda bakin ta yake mata sai radadi ki yi haƙuri don Allah basam da ya tsaya a gaban linda ya faɗa masifa Matsa ta hawaye sosai ita basman za ta yi wa haka bata san wace ita ba da kyar ya samu ya lallaba Linda shi kenan ta ci darajan ka. Inji Linda tana shafa bakinta da ya kumbura. na gode ya ce sannan suka yi sallama ya fito. Tuni basma ta jima a mota tun san da ta ji basam na bawa Linda hakuri kamar ta yi kuka don bakin ciki. Yana kallonta tana cika tana batsewa bai ce mata komai ba sai da ya kunna motar suka soma tafiya. Wato ke basma ba kya jin magana ko duk abin da ake gaya miki ta bayan kunnen yake yake bi. To dan me za ta taba ka bakin ka fa ya taba bakin idan ba yar iska iska ba ce karu tsawa ya daka mata wadda ta tilasta ta yin shiru haka suka ci gaba da tafiya har suka je gida tunda ta shige daki bata sake fitowa ba bare ya ganta kwanciyar ta yi a haka har dare ya riske ta washe gari da safe ta tashi wasai da murnar za ta je ta ga ummanta hasana ta shigo tana tsokanan da sannan ta ce yayi na kiranki basma ta tashi ta sauri ta tafi tana shiga ta yi sallama sai ta ja ta tsaya don ya ce wani kuma sabon sallan ne haka ba gaisuwa ta ce da shi ya ina kwana bai amsa ba ya ce mata ina da mitin a ofis don haka tafi lafiyan ki sai wani satin nan da nan hawa ya cika idan basma ta fara kuka tana ba shi hakuri dan kila laifin jiya ne yasa ya ce haka ta rige hannun shi sai da ya gama shan kamshin sa sannan ya ce je ki shirya basma ta goge hawaye ta ce da shi dama don a sa mutum kuka ne shi yasa tana gama faɗan hakan ta wuce da sauri don murmushi kawai yayi ya ce yarinya zaki shigo hannuna bakin ki zai mutu ne ya tashi ya shiga bayi yayi wanka ya shirya ya fito nan ya same ta a falo tana jiransa da kanta momi ta fito ta raka ita da sa hasana ta musu addu'a suka kama kama hanyar Sokoto ba su suka kai ba sai kusan la'asar suna shiga garin ta ji amai na taso mata ta ce yaya ka tsaya amai zan yi yayi banza da ita ta matso kusa da shi daidai lokacin da amai ya taho mata tuni ta keleye shi a jikinta da sauri ta masa duk ta bata masa jiki shi ma da amai sai da ta gama sannan ya dago ta suka fito daga mota yana neman ruwa suna tsaye sai ga wata budurwa ta ɗebo ruwa za ta wuce a ka tunda ta hango su take ta kallon bassam tana zuwa ya tsare ta don Allah 'yan mata taimaka mana da ruwa to babu komai ta soke bokiti Talatu tana zuba masa ruwa yana wanke inda Basma ta taba shi yana dan janta da hirar Basma ko ta cika da haushin yarinyar ta kama rigar shi tana cewa nan bai fita ba ta dago hannu kenan za ta ɗiba ruwa ta wanke masa Basma ta dago bokitin ta juye shi duka a jikin yarinyar da mamaki don ya ce Basma ashe baki da hankali uban wa ya ce ta taba maka riga yarinyar ta taso ta ce masa karka mu ba komai ta juyo ta kalli Basma ta ce ita wannan wace ce Basma da ta ya ɓaci ta ce uwarki ce haka dai don shi ya raba wannan kitimurmura ya bai ma yarinyar hakuri ta tafi harara kawai ya bi basma da shi a take kuwa ta kintsa bakinta ba shiri suka shige motar suka ƙarasa gida ko da kuma ya kai ta gida ko da kuma suka isa gida ko da kuma suka isa umman ta yi farin cikin zuwan nasu ta kuma tarbe su da kayan motsa baki kamar yadda ta saba taryensu haka kuma kwanansa ɗaya ya juya ya bar su domin idan suka yi kwanaki ya dawo ya ɗauke su kawai basma sai ta tsinci kanta da kewar yayin nata amma bata nuna ba a zahiri kamar kuma yadda ya yi alkawarin ta sati ɗaya na cika ya dawo ya ɗauke su ya koma da su birni kuma bayan nan ne da kwanaki tafiyar da yake cewa zai yi ta taso masa ya gama shirye-shiryensa ya yi sallama da kowa ya tafi sai dai kuma ya tafi yana jin wata kewa da kaɗaici na damunsa ita ma tun bayan tafiyar ta tasa basma ta tsinci kanta a wani hali kullum tunanin shi take da kewar shi a haka ta shiga ss1 momi ta ce ta daina yawan tunani da damuwa in dai son ne da kanshi zai neme ta ta dinga gwada mata yadda za ta yi masa in ya dawo tun abin bai shigar ƙirjinta har ya fara ta ji ita ma dole ta nuna mai ita mace ce kuma ta girma ta fi karfin reno tun da ya tafi bai neme ta ba duk yana haka ne kuma na wai kada ya zubda ajinsa a gurinta saboda yana ganin har yanzu ita 'yan reno ce amma kuma a wani bangaren don yana can dubai ne a yanzu amma hankalin shi na kaduna gaba ɗaya bas mace a ransa bai gane santa ya kama shi da kyau ba sai yanzu kullum cikin tunaninta yake yana can amma kishi na cinsa a zuciya yana tunanin wasu na kalle masa basma ya kasa nutsuwa kullum iya kira momi yana so ya tambayi basma amma ya kasa momi ma har ta gano shi ta dai kyale shi don ta ga iya gudun ruwansa yau dai ya daure bayan sun gama waya ya ce ya sa hasana suna zuwa su kullum kuwa momi ta ce eh ya ce mata amma dai ba sa yawo ko dan na san yarinyar nan da son yawo ta ce da shi ba sa yi ba inda suke zuwa to momi ki ƙara sa ido a kansu banda fita ba hijabi da safa murmushi momi kawai ta yi ta ce basma za ta yi sauka saura wata ɗaya ya ɗan yi shuru can ya ce to Allah ya kai mu Haka lokaci ya dinga wucewa basma ta yi saukarta sannan ta bangare ɗaya tana ci gaba da zuwa boko sosai ta ƙara wayewa saboda ƙawayen da ta samu wayayyu duk ba sa'o'inta ne Mazan skul kuwa kowa cewa yake yana son ta don a nan skul ɗin ko bebi hijab ɗin ba ta sawa har ta cire ranta daga bassam sai dai wani lokaci da take ɗan tuna shi. Rayuwarta take yi a hankali kwance duk da san shi na makale a gefen zuciyarta sai dai ta ci alwashin ramuwa a kansa ba kuma za ta nuna ba. A bangaren bassam na zaune ne a farfajiyar manajar hotel ɗin da suka sauka lemo ne a hannunsa yana karatun jarida yana sha gefen shi kaɗan su pool ne mata na ta wanka shi ko kallon su baya yi duk da gasu nan kamar tsirara ne duk wacce ya kalla sai ya ganta kamar ba mace ba in ya haɗa ta da basman sa saboda sun ba su da diri mai kyau kamar ta hankalin shi ya ɗauki gurin karatun jaridansa ya ji magana daga sama an ce afternoon sa ya dago ya kalli mai maganin ya kau da kai ta nemi guri ta zauna kusa da shi bai ce mata komai ba ta fara magana cikin harshen turanci suna na Amisha na dade ina ganin ka kullum a nan gurin shine yau na ce bari mu gaisa surutun ta ta ci gaba da yi bai tanka mata ba dai magana nake fa ya tashi ya kwashi kayansa yayi wucewarsa bai ce mata kala ba shi yanzu mata duk maza yake ganin su in dai ba basma bace haka kullum yake kwana mafarkinta in ya kwanta da ita yake tashi sai yayi wanka abin har ya zama masa jiki a kwana a tashi ba wuya yau gashi su basma na za rana exam din tattam sun fito fefar farko tana zaune a bakin bishiya kamin su maryam su fito yan mata hutawa kike ne ta ji an ce ta dago ranta a hada bata ce komai ba ta soke kai ta ci gaba da duba littafin yayi ta magana ya ji dai ta banza da shi ya gaji ya juya ya tafi daidai zuwan su maryam khadijan ta ce gaskiya basma wulakanci da kike ma imam ya isa haka kullum bawan allah nan yana biye da ke amma ke kina share shi ki duba yadda 'yan matan school din nan ke son koda magana ya musu amma bai kula su sai ki basma ta ce to ai ni ban ce ya dinga min magana magana ba ya je canya musu su da suke so maryam da khadija kawayenta ne wanda suka kulla kawance a cikin secondary school ɗin da take yi ɗin basma ta kalle su ta ce da su wai dan allah so kuke na sa kai na a halaka halakan me dan kawai kin yi soyayya da shi wanda daga school kenan ya wuce maryam ta ce basma ta ce mata maryam ku yi hakuri ni matar aure ce fa a tare suka zaro ido khadija ta ce matar aure basma ta ce eh yanzu ina da four years kenan da aure fa maryam ta ce lalle basma gaskiya kin rena mana wayo kina shekara nawa kenan aka miki auren kenan kuma ina mijin me yasa kuma kike gidan momin ki tunda na muka je miki sauka can muka je ai basma ta ce ku zauna yanzu zan ba ku labari na ta kwashe musu ko kap duk yadda aka yi da kuma ramuwan da take so ta yi Maryam ta ce lalle abin mamaki ai rainai ki zai yi kam to idan zaki dauki fansan yanzu sai yaushe sai ya dawo kenan ko a yanzu basma ta ce naji momi na cewa saura bai fi tumont ya dawo ba to zan hada ki da wata hajiya wasila aminiyar antina ce asma'u aikinta kenan ba mata shawara da kuma magunguna da kayan gyaran jiki za ta koya miki yadda zaki ja hankalinsa sai ya raina kansa zaki bani labari da kanki sai ya miki kuka da kanshi yana roƙonki basma ta ce kin ga anti jidda ma na koya min wasu fa maryam ta ce duka zaki haɗa ki samo kuɗi hajiyata mu shiga kasuwa ki siyi kayayyaki masu zafi ƙananan kaya da kuma wanda za su gyara miki fata basma ta ce ma maryam to shi kenan ƙawata babu damuwa hakan za a yi to masu sauraro anan za mu dakata ta karanto muku littafin rainan zan yi tare da ni jagorar shirin wato Nabila Aliyu Tudun Wada da nake karanto muku zazzafan littafin nan ta cikin wannan ƙayatacciyar tasha mai suna Al'ajabi TV. Ku dai masu sauraro muna ƙara tunatar da ku cewar kada ku manta ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Mun